asalamu alaikum barkan ku da zuwa tasha ta kai ta online tech inda muke kawo muku duk sabuwar ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwa tasha ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode. a wannan platform din diddai shigen irin wancan platforms din ne wanda zaka idan kai registration za su baka 10 dala a wannan wurin sannan kuma kai in ka cika 10 dala kullum zaka rinka withdrawal na 2 dala to matsalan irin wannan platform din su kawai dai suna yin haka ne amma fa kafin mutum ya mai da kuɗin shi wani lokaci in dai ba ka kalli bidiyo daidai lokacin da aka yi ba to gaskiya sun gudu shi yasa bana ba mutane shawara su zo su sanya kuɗin su a cikin irin wannan platforms din abin da yasa kuma nake bidiyo akan su saboda ina so in ringa ƙara nuna mutane mutum ya san wani irin platform ne wannan ko da a ce ba wuri na ka gani ba ba za ka sanya kuɗin ka ba da farko za ka ga cewa wurin registration din su za ka gan shi kamar haka za su ce maka anan wurin ka zaɓi username nan ka sa email address ka sa password nan ka zaɓi transaction password nan kuma invitation code wanda kana danna link dama invitation code zai taho tare da shi daga nan kawai sai ka danna login in ka danna login alal misali ne yanzu wannan shine abin dina su dole sai ka sanya so a ni haka nawa yake so za ga cewa da ka shigo nan wurin so yanzu nan za ga cewa ba za ka iya yin komai ba dole sai kana vip 1 vip 1 kuma yana da buƙatar a ce kana da 20 dala kenan su kawai yanzu na danna bif1 alal misali kafin ma dai danna bif1 yara ya kai da chat da ka zo nan wajen a alal misali in ka taho za ka taho ka taba nan wurin in ka taba nan za ka ga ma za ka ga gasu nan wurin abubuwa kala kala so da ka taho za ka ga cewa nan wannan shine ni abin dina idan kana so ka yi recharging kawai za ka taɓa wannan wurin ne add pounds kana taɓa nan add pounds sai ka kwafa wannan wallet address din gashi nan wurin kana copy wannan wallet address din sai ka je ka turo cikin duk inda kake da shi da sauransu amma fa ban ba kowa shawara ya je recharging ba a cikin wannan platform din saboda ni kaina na bai da ingancin shi ba abin da yasa ne bidiyo kan shi saboda mutane su hankalta da shi su fahimci cewa ga yanda yake dan na san sabon tsari ne suka kawo so kada mutum ya je sanya kuɗin shi su gudu so kawai da na danna join din nan saboda ni yanzu ina 20 dala na ƙara join sai in sa ok na sa ok za ku ga cewa update completed so zan yi tax guda hudu wanda kuma su ne za su ba ni damar in yi withdrawing abundant tree duka za ka commission 10% za su baka na wannan tax in kawai za ka danna start grabbing za ka ga nuna maka haka sai ka danna submit order za ka gano maka order process completed so duka haka za ka yi har sai ka yi wannan order din guda hudu kafin nan wurin zai baka damar kai withdrawal a bari mu ida order din gaba daya so za ku ga order din gashi nan wani yayi completed guda daya complete order so yanzu alal misali kawai idan na zawo nan wurin na taba nan za ku ga cewa zan iya withdrawal na 2 dollar kenan kamar yadda suka ce so yanzu ina son in yi withdrawal sai in zo in taba wannan wurin bind wallet ina taba wannan bind wallet din sai in dauko wallet address ina nan TRC20 alal misali kamar haka wannan ba nasu wanda na kofani nasu bari in dauko TRC20 a cikin ah, Binance so na copy da address ta 20 a binance kawai sai in sanya shi a wannan wurin a nan wurin kuma sai ka samu password wanda ka sanya na wurin transaction sai ka sanya kawai za ka gano maka operation completed so da ka tashi sai ka zo nan ka taba withdraw sai nan wurin kawai ka sanya amount ka sa 2 nan kuma sai ka sanya dai password ɗinka dai wanda ka yi creating password kala biyu ne akwai na withdrawal akwai kuma wanda zaka sanya in za ka yi a abunan su ka ga ya ce maka wait patiently sai in taba nan wajen withdraw record za mu ga cewa gashi nan ya nuna mu cewa completed so bari dan duba wurin a cikin binance in tabbatar da cewa shin ya shigo ko ko bai shigo ba so kawai abin da zan yi anan sai in zo nan overview sai in dan yi refreshin so zamu dan jira shi domin mu ga ya shigo ko ko bai shigo so kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan wurin 2 dollar din ya shigo a nan ciki so kai tsaye yanzu abin da zamu yi sai mu dawo nan ciki kuma za ka ga cewa kawai gashi na ya zo so in suka ce kuma ya zaka kai referral zaka zo nan wurin wurin team report kana taɓa team report zai baka damar a za ka ga cewa ga yanayin mutanenka da komai da komai a wannan wurin so alal misali in kuma kana so kai referral za ka dawo ta nan wurin home in ka dawo ta home za ka taɓa wurin invite ka taɓa invite ga shi nan wurin shi ma za ka copy link ɗinka da sauran ah, komai da komai so amma dai ina so ku sai ba ni ina so mutane su je su yi depositin ba ne kuma ban ce kowa ya depositin ɗin kuɗin shi ba don haka ah, kawai dai mu mun yi review ne saboda mutane su hankalta da shi kuma su fahimta da sun ɗauko wani sabon samfari ne so insha Allah anan za mu tsaya idan wannan shine farkon zan kashe ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode